Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau talata 26 ga watan Mayu shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da kowa cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da 'yan kasar ta 69 daga kasar Lebanon wanda galibinsa 'yan mata ne da aka yi safara da su. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan kalubalen tsaro da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya ke fuskanta inda 'yan bindiga ke kai hare-hare suna kashe mutane kano suna sace dabbobi. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. litinin ake sa ran amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana 'yan kasar brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da fadar white house ta shirya sanarwa a kokarin dakile yaduwar coronavirus hukumomi ba su ba da dalilan yin hakan ba gabanin sanarwar da aka shirya yi a ranar alhamis dokar ta shafi baki da za su shigo kasar da suka ziyarci brazil a cikin kwanaki goma sha hudu jami'an kiwon lafiya sun ce yakan ɗauki kwanaki biyu zuwa goma sha hudu kafin alamomin kwayar covid-19 ya bayyana ta bayyana a jikin wanda ke ɗauke da ita. Ƙididdiga ta jami'ar Johns Hopkins na nuni da cewa Brazil ta zamo ƙasar da cutar ta yi kamari a kwanakin nan yayin da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar ke kan gaba ƙasar Amurka ke biye mata. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Brazil ta sanar jiya litinin cewa cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 807 a cikin sa'o'i 24 yayin da adadin waɗanda suka mutu a amurka a kwana ɗaya ya kai 620 Faidar ta white house dokar za ta tabbatar da ganin baƙi ba su yi sanadiyar samun sababbin masu kamuwa da cutar ba a ƙasar tuni shugaban amurka donald trump ya kakaba irin wannan doka akan kasashe kamar china iran ingila ireland da kuma wasu kasashe 24 da ke nahiyar turai shugaban kasar ta brazil ya dade yana ɓoye tsananin illar da cutar coronavirus ta yi wa kasar shi ya kyale masu gudanar da kasuwanci na yi ba tare da amfani da tazara tsakanin al'umma ba A ƙasar Mexico, jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin ƙasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar. Jami'an sun tattare tituna a babban birnin ƙasar suna zargin hukumomi ne da yin watsi da kare lafiyarsu inda aka ba su kayayyakin kare kai marasa inganci. Wata jami'ar jinya, Susan Belasteros, ta ce ana umartar su da su sake amfani da uniform da takunkumi da ake amfani da shi sau ɗaya alhali 'yan uwansu da yawa sun kamu da cutar kuma sun mutu ta ce suna buƙatar kayayyaki domin gudanar da aikinsu ta ce jami'an jinya na buƙatar hukumomi su saurare su ba a da tabbacin ko haƙarsu za ta cimma ruwa nan take jami'an jinya sun dada kokawa da cewa duk da yawan aikin da ke kansu na kulawa da masu cutar corona ana kuma buƙatar su ci gaba da koyawa ɗaliban jami'a ƙasar ta mexico na da masu cutar covid-19 sama da dubu saba'in kuma mutum dubu bakwai da ɗari uku suka mutu a sanadiyar cutar akasarin masu ɗauke da cutar sun fi a ɓangaren birnin ƙasar da ke da cinkoson jama'a Hukumomi a ƙasar Madagascar na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin Taomasina, birni na biyu mafi girma a ƙasar don daƙile yaduwar annobar COVID-19. Tun daga ranar Alhamis, an samu karuwar mutum 122 da ke ɗauke da cutar. Sojojin da za a aika su za su gudanar da aiki na tabbatar da zaman lafiya da ganin jama'a sun kiyaye doka wajen saka takunkumin rufe fuska da ba da tazara. mai magana da yawun kwamitin yaƙi da annobar ta covid-19 ya ce likitoci za su gudanar da bincike ko mace-mace da aka samu a bakin tekun india na da alaƙa da annobar ta coronavirus ko kuma wata cuta ce ta daban kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito cewa wasu shaidun gani da ido sun tabbatar da ganin wasu gawawwaki a kan titin birnin na tawo masina wanda ba a san musabbabin mutuwar tasu ba Kafar yada labarai ta AFP ta ce ministan sadarwar kasar Lalatiana Rakotondrazafi ya karyata samun wasu gawawwaki a kan titi. Amma kuma an tura wasu jami'ai zuwa birnin na Tawamasina a dalilin barkewar cutar ta COVID-19. Madagascar dai ta tabbatar da mutum 527 da ke dauke da cutar, wanda mutum biyu ne kawai suka mutu. A yau talata hannayen jarin kasashen asiya sun ci gaba da murmurewa biyo bayan sassauta dokar takaita zirga-zirga da kasashe suka fara yi a wani yunkurin dakile annobar coronavirus hannun jarin nike na kasar tokyo ya tashi da riba da ta kai kashi biyu da biyar cikin ɗari. a inda kamfanin hong kong kuwa ya samu riba da ta kai ta kashi biyu da ɗaya cikin ɗari da yammaci sai kamfanin S&P da ASX da ke Sydney ya cira da kashi biyu da cikin ɗari a inda na shanghai shi ma ya cira da rabin kashi kamfanin seoul kospi kuwa ya samu riba da ta kai kimanin kashi 1.6 cikin ɗari. sai kamfanin taiwan na tsec wanda shi ma ya tashi da kashi 1.1 cikin ɗari. kasuwannin mai kuwa sun fara cirawa wanda ɗanyen man Amurka aka sai da shi akan dalar Amurka 36.49 kowace ganga, inda ya cira da kashi 3.7 cikin ɗari. Nau'in ɗanyen mai na Brent da na ƙasa da ƙasa kuwa aka sai da shi akan dalar Amurka 36.30 kowace ganga, cirawa kashi 3.3 cikin ɗari kenan. a halin da ake ciki an sayar da hannayen jarin Dow Jones S&P 500 da na Nasdaq da cirawa da fiye da kashi biyu cikin ɗari da ta nuna kyawawan buɗe kasuwar Wall Street bayan hutun tunawa da 'yan mazan jiya da aka yi aljiya Litinin. Masu saka hannayen jari kuwa sun samu ƙwarin gwiwa a sakamakon ɗage dokar takaita zirga-zirga da ƙasar China ta ƙaƙaba na tsawon watanni biyu a birnin Tokyo. Shugaban birnin Hong Kong, Carrie Lam, ta ce dokar tsaro da Beijing ke shirin kakabawa ba zai shafi 'yancin birnin mara cikakken iko ba. dokar da aka shawarta kafawa a makon da ya gabata yayin babban taron kasar china za ta haramta ta kuma hukunta batun batun ballewa tarzoma da kuma ta'addanci da ka iya yin barazana ga harkar tsaron ƙasa zai kuma ba wa hukumomin tsaron ƙasar china damar kafa hukumar tsaro a birnin na hong kong dokar ta samu suka daga bangarori da dama ciki har da kungiyoyin kasuwanci da kasashen ƙetare tunda aka miƙa ragamar kula da birnin ga china da ingila ta yi musamman ma dokar ta fi ta hannun 'yan majalisar dokoki ba amma kuma lam ta faɗa wa manema labarai a yau talata cewa tunda aka miƙa ragamar birnin ga china idan mutane na nuna damuwa dangane da 'yanci da kuma damar faɗar albarkacin baki To a koda yaushe Hong Kong tana nuna cewa tana kiyaye waɗannan 'yancin. Cibiyar kasuwanci ta duniya ta share shekara ta 2019 cikin tashe-tashen hankula na ƙin jinin gwamnati wanda wata dokar ta sakeyar mutane zuwa wata ƙasa ya haddasa da ya rikide ya koma neman mulkin demokradiyya. A gaida Aisha Jusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da 'yan kasarta 69 daga kasar Libanon wanda su 'yan mata ne da aka yi safara da su zuwa kasar yayin da sauran goma sha tara kuma suka makale sabili da bullon COVID-19 da ta hana su dawowa. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ake safaran mutane musamman mata da ƙananan yara waɗanda ake tilasta musu yin aikatau ko karuwanci don samun kuɗi yayin da wasu kan bar ƙasar taɓa rauniyar hanya don neman ci gaba na rayuwa a wasu ƙasashe a yankin turai ko larabawa a ci gaba da ƙoƙarin maido da 'yan najeriya waɗanda suka makale a wasu ƙasashe saboda ɓullar cutar COVID-19 a duniya gwamnatin ƙasar ta shaida cewa ta samu goyon baya daga gwamnatin ƙasar Lebanon da 'yan ƙasar mazauna Najeriya wajen dawowar waɗannan mutane su 69 ne magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa a yanzu haka an keɓe waɗannan mutane da aka dawo daga ƙasar Lebanon har sai sun cika kwanaki goma sha hudu kamar yadda hukumomin lafiya suka ba da umarni na kariya da kuma daƙile cutar COVID-19. Uh, hmm. The disease control office there. For us in the ministry, our nan kuma hukumar naftif wacce ke da halakin yaƙi da safaran mutane a najeriya za ta ba su horo da ilimi don su amfani kansu da su ta asali na yi kokarin jin ta bakin hukumar don sanin irin shiri da kuma matakan da za ta dauka don takaita ko hana safaran yara da mata zuwa kasashen waje amma haƙa ta bata cimma ruwa ba a cikin wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya a duk shekara ana safaran dubban 'yan najeriya da wasu 'yan kasashen afirka waɗanda ake musu alkawarin samun aiki a kasashen yankin turai ko hasiya amma daga ƙarshe a tilasta musu yin aikatau ko siyar da tsiraicinsu don samun kuɗi ko a watan da ta gabata an ceto wata 'yan najeriya da take yin aikatau a a kasar Lebanon bayan wallafa sanarwar saida ta a farashin kudi dala dubu daya a shafin Facebook. Kakakin hukumar 'yan Najeriya mazauna kasashen waje Nitcom Rashid Balogun ya ce akwai haɗin gwiwar tsakanin hukumar su da ta Naftif da haka bayan kammala wa'adin kwanaki goma sha hudu na keɓe 'yan Najeriya da aka dawo da su daga ƙasar ta Lebanon. Kamar yadda aka saba za a tantance su kana a yi amfani da labarin da suka bayar don yin gargaɗi ga sauran 'yan ƙasar da ke da sha'awar zuwa ƙasashen waje da nufin samun rayuwa mai kyau sannan kuma a basu horo bisa kwarewarsu na sana'ar hannu. What government will do, well, what they have been doing to those of them who return is they will provide them from there. They will have something to do on their own. We also link them up with a BOI. If they have an idea, we ask them to write a proposal and, uh, and uh, send them. These are the agencies that uh, we normally link them up with to make them useful after their, after they return from their sojourn. Izuwa yanzu dai gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da 'yan kasar ta 265 daga kasashen yankin Larabawa, 253 daga kasar Burtaniya, sai kuma 160 daga kasar Amurka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryan Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. madalla da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan kalubalolin tsaro da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya ke fuskanta, inda 'yan bindiga suke kai hare-hare suna kashe mutane kana suna sace dabbobi. Ga dai Mustapha surba tsari da cikakken rahoto akan haka. Bisa ga dukkan alamu dai matsalar rashin tsaro ne ya fi ɗaukar hankalin jama'a a wasu daga cikin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. musamman ma dai wannan lokaci da mahukunta suka dukufa wajen yaƙi da yaduwar cutar corona a kusan kowane bangare na duniya. Jihohin Niger da Kogi da ma wani yanki na kananan hukumomin Fatigi da Kayama a jihar Kwara suna ci gaba da fuskantar miyagun 'yan bindiga masu satar mutane da yin kisan gilla ga jama'a tare ma da satar dabbobi. al'amarin da ya jefa dubban mazauna yankunan cikin wani yanayi na tashin hankali da tsoro yan ina da kisan sun auka ma wasu filani makiyaya a yankin karamar hukumar da kina ta jihar kogi inda suka hallaka mutane hudu tare da kashe kimanin shanu guda tara kamar yadda shugaban kungiyar filani makiyaya da miyatti allah a jihar kogi alhaji wakili damana ya yi karin bayani yanzu abin da ya faru kusa kusa nan mutane ne da matansu da komai an zo an kashe mata an yanka wata da wuka ma. Amma mutum nawa kenan aka kashe? Mutane hudu an kashe dabbobi tara shanu tara. To wannan al'amari dai ya sa Tini rundunar 'yan sandan jihar ta kogin ta ce ta ɗauki mataki na shawo kan matsalar inda ma ta ce tuni har ta cafke wani mutum guda da ake zargin yana da hannu a kai wannan harin. kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar ta kogin asp williams aya ya yi mun karin bayani akwai wanda muka kama sun wayannan shanun aka kashe mun ji akwai wanda aka tada an ce aka yanka shanun akwai wanda muka kama shi da nama to shi zamu yi dana kan bincike da cewa ko za mu samu wayanda suka aikata wannan aikin amma su suka zo suka ataki mutanen sun gudu kana mun samu wannan rahoton mu shiga wannan a jihar Niger kuwa bayan rasa rayukan ɗaruruwan mutane a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga musamman a yankunan ƙananan hukumomin shiroro da rafi da ma karamar hukumar mariga a yanzu haka ma dubban jama'a ne za su gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah a wasu wurare da ba gidajensu ba a sakamakon tserewa daga garuruwansu saboda tashin hankalin 'yan bindigar. Alhaji Ismaila Modibo shine shugaban karamar hukumar rafi inda a yanzu lamarin ya fi ta'azzara. To a wannan ƙasa namu dai yadda mutane suka yi gudun hijira bila adadin muna ƙara kira a tashi tsaye gwamnatin tarayya ta ƙara kawo mana ɗauki a turo mana jami'an sojoji amma a yanzu in har aka ci gaba da yadda ake yanzu wallahi Allah kaɗai ya san irin iftila'in da za a shiga a kasar nan gabaki daya domin arewacin Najeriya yanzu ba karamar hukumar rafi ba abin da aka dosa yanzu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai in ka ji ana maganan covid-19 ba a ga fitina bane yanzu in ka shiga karamar hukumar rafi kana wa mutane maganan covid-19 ai kana yaudaran kanka ne ai bandit su suka dame mu yanzu su ne kuma alloban da ya fi addaban wannan saboda in ka dubi kiyasan mutanen da barayin nan ke kashewa a wannan kasa ai sun fi yawan ma mutanen da suka mutu a najeriya gaba ɗaya na covid-19 to kaga ko bayyewa al'ummar mu muna bin dokokin covid-19 kamar yadda gwamnati ta tsara amma ba shi ne alloban da ya dame mu ba yanzu irin na barayi wasu daga cikin al'ummomin yankin sun yi karin haske akan halin da suke ciki Eh, suna na salihu jibrin tagit so girman wannan abin a yankin rafi ya kai duk inda ba a tunani suna zuwa da rana suna zuwa da dare akan duk halin da ake ciki kuma mutane suke kokari ya za su kare kansu al'amari duk na ci gagara mutane ake kashi dai bila adan duk iyasan da za a bada dai sai dai a bada kaɗan saboda al'amarin mutanen ba imani ba tausayi a cikinsu su gama mace tana haihuwa su ɗauki macen su bar jaririn duk ana yi wannan abin wannan sunana alhaji abdullahi musa auta yasfawa kwanan mariga ƙasar rafi akwai matsaloli na rashin tsaro wanda yake cewa duka mutanen mu na ƙauye duka an taro su gaba ɗaya sun shigo cikin gari to hatta manyan malamai ma da ke gudanar da tafsirai a wannan wata na Ramadan hankalinsu ya karkata akan wannan matsala ta 'yan ina da kisan kamar yadda shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya sha yin tsokaci a lokacin tafsirin nasa. Wannan corona da aka mai da hankali gare ta wallahi ba ita kadai ce bala'i. Wallahi bala'in barayin nan da ke cikin daji zaune suna yawo suna yadda suka dama da mu. To in ka duba wani bangare ya yi corona bala'i. Shi ma dai dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger, Sanata Sani Musa 313 ya ce lamarin fa yana da matukar tayar da hankali. sai gashi in wannan lokaci 'yan bindigan nan za su zo su kakkashe masu mutane su yi fyaɗe su kwashe masu awakansu su yi gaba kuma a kullum ana yin wannan abu a ce wai gwamnati muna nan muna da tsaro muna da eh, eh, jami'an tsaro a ce ba za mu iya shawo kan maganin wannan abu ba abu ne babba mai ban takaici saboda eh, na ci gaba da kiran gwamnatin tarayya da shugaban kasa president muhammadu buhari ya taga zamana ya zo ya turo mana rundunonin sojoji da 'yan sanda su zo su cika aiki cikin lokaci guda a gama da wayannan mutane. Sanata ba mu sani ba ko akwai wani kuduri da ka taba gabatarwa majalisa wanda zai sa gwamnati ala tilas ta tunkari wannan yanki naku uh, na Niger akan wannan al'amari? mun ɗauki matakai da yawa tun daga lokacin da na shigo wannan fadar majalisa mm. na ɗauko maganganu kala-kala kuma an yi sharhi an yi sharhi an yi resolution da yawa an kai wa shugabannin rundunonin tsaro a ƙasar nan banda haka mun je da shugabanmu na naija gwamnan mai girma gwamnan jihar naija mun je mun ziyarci shugaban ƙasa mun kai kukanmu akan wannan al'amari da ke addaban mutanenmu mm. mun kuma ƙara tashi na tashi a majalisa na yi magana na yi kira ga majalisa su sa baki majalisa ta sa baki ta yi kira ga rundunonin sojoji shugaban rundunonin sojoji ya aika da sojoji zuwa ƙasan nan namu na zombi hmm. musamman a sa eh, eh, eh, rundunonin soja na dindindin a rundunan soja a wurin nan ko wahalar da ake samu a birnin gwari zai ragu yau ka duba a ce a ƙasa kamar najeriya ka dubi hanya kamar daga lagos da ta tashi ta bi makwa ta bi ta gina ta bi kagara ta bi birnin gwari ta tafi kaduna har ta zarce zuwa kano ta zarce zuwa sokoto ta wannan wuri hmm. wai a ce wannan hanya ƙasa ta bar hanya ta mutu saboda kalilan mutane da za a iya shiga mutanen nan da yan bindigogin nan da ake ake ta rikici da su ba su kai rundunar soja guda ba To jama'an tsaron dai sun ce suna iya kokarin su wajen shawo kan wannan matsala. Alhaji Adamu Usman shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger. Na ɗaya dai muna da mun nuna musu amfanin cewa mu fahimci juna mu haɗa hannu saboda haka in sun ga wani abu wanda ba su fahimta ba su sanar mana. Mutanen yanki. In sun ga take-take mu don zuwa suke in sun ga mutane da suke shigowa mana ta wannan area in ba su fahimce su ba in su ba su gane wa irin mutane ba su muna ne muka kira gare su kan cewa su fahimtar da su sanar da mu kan lokaci sannan akwai matakai dai wanda muka dauka wanda kuma bai kamata a ce duk abin da muka yi mu zauna muna fallasa kuma kwana nan an ga ana samun nasara musamman fata dai shine shawo kan wannan matsala cikin hanzari tun kafin wankin hula ya kai hukumomin najeriya dare mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da tsohon shugaban hukumar wasannin rawa bisa kankara ko glass ta kasar faransa da ake cema patinage cewa da didier galage wanda ya yi murabus daga mukaminsa a cikin watan fabrairun wannan shekara da ya gabata bisa zargin yin shiru game da koke-koke da ma zargin da 'yan matan da ke gudanar da wannan wasan a kasar faransa suka yi na cewa ana yi musu fyaɗe kuma zargin ya shafi tsohin masu horar da su da sun ka hada da jill bayer da kuma didier galage shi dai tsohon shugaban hukumar ta wasanni bisa kankara patinage ta kasar faransa ya nemi da hukumomin kasar na kasar faransa da su biya sa diya euro dubu dari uku na shafe hawaye kwatankwacin sefa miliyon dari da tisa'in da biyar kwatankwacin naira miliyon dari da talatin da hudu da dubu dari biyar da hamsin saboda a cewarsa irin matsin lamba da ministan wasanni ta kasar faransa ta yi masa cewa da roxana mara siniyanu domin ya ajiye wannan mukaminsa inda daga bisani dole lamarin ya kaisa ga yin murabus duk da yake ya musanta dukkan zargen da ake masa ita ko mujallar nan ta wasanni da ake ce ma da sun a yau talata ta ce kungiyar kwallon kafa ta bayar munich ta kasar jamus tana yunkurin sayan dan wasar kwallon kafa na kasar brazil da ke ya bugawa club din liverpool cewa da robert firmino domin hada shi da robert lewandowski dan kasar Poland a kan gaba domin dawo da martabar kungiyar ta kwallon kafa ta kasar jamus ta bayar munich a gaba-gaba ga wasannin kwallon kafa na kasashen turai kuma club din na kasar jamus na bayar munich shirye yake ya zuba zunzurutun kuɗi euro miliyan 90 kwatankwacin sefa biliyan 58 da miliyan 500 kamar naira biliyon 30 38 da eh, miliyon naira biyar. wani batun wasannin kwallon kafa ya shafi wata yarjejeniya tsakanin kulob din fc barcelona na kasar spain ko spain da juventus da jiran na kasar italiya inda kungiyoyin guda biyu suka so yin musayar matasan 'yan kwallon kafa guda biyu da suka hada da xavier mbuyamba dan kasar holland da ke bugawa kulob din fc barcelona da dan kasar senegal senegal kalise ne da ke buga kulob din kasar italiya na juventus da tira shi da mboyamba dan kasar holland da ke buga kulob din fc barcelona mai ba mai tsaron gida kariya a gaba ne da ke buga lambar biyar yayin da sene dan kasar senegal na juventus da tira da ke kasancewa mai cin kwallo a raga ne sai da yunkurin na kungiyoyin guda biyu na yin wannan musaya ya ci tura saboda dalilan da kungiyoyin guda biyu ba su fayyace ba har zuwa wannan lokaci shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ta olympic de lyon jean michel olas yana ci gaba da kai ruwa jallo ganin cewa wasannin teburin wasannin kwallon kafa na ligue 1 conforama na kasar faransa sun koma filaye duk da sanarwar da gwamnatin kasar ta bayar na cewa ko da wasanni za su yiwu su sake dawo a fage sai a ƙarshen watan satumba wannan shekara saboda allobar matsalar cutar mashako ta coronavirus abinda ya sa hukumar kwallon kafa ta kasar faransa cewa an kammala wasannin na bana na teburin kwallon kafa na ligue 1 conforama abinda zai sa olympic de lyon ta kasar faransa ta jean michel ulas din ba za ta samun damar shiga wasannin turai ba na shekarar ta da 2021 shi yasa shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ta olympic lyonnais cewa da jean michel ulas rubuta firaministan Edouard Philippe na kasar ta Faransa budaddiyar wasika inda yake kira da ya gaugauta kira domin gwamnatin kasar ta lashe amanta saboda inda ba Champions League na wannan shekara Olympic de Lyon ta ce ba wadda ta yi wa Juventus ta Tiran ɗaya da nema a wasan da suka yi na neman shiga sahun kungiyoyi wasanni guda takwas kamin a dakatar da wasannin saboda cutar mashaku to ƙungiyar ta Olympic de Lyon ba za ta samu damar shiga dukkan waɗansu wasanni wasanni na kasashen turai na kungiyoyin kwallon kafa na shekara mai zuwa ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga aisha ta dawo mana da takaitattun labaran duniya talata ake sa ran amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana 'yan kasar brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da fadar white house ta shirya sanarwa a kokarin dakile yaduwar coronavirus a kasar mexico jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin kasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar hukumomi a kasar madagascar na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin tawa masina birni na biyu mafi girma a kasar don dakile yaduwar annobar covid-19 masu baki dan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri kafin mu yi sallama da ku bari na miƙa gaisuwan barka da sallah zuwa ga malam nasir zahardin tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta kasa a najeriya da mai martaba sarkin zango kumasi sultan umar faruk sa'id sai kuma alhaji lukman abbas shugaban kamfanin ruwa na lux spring water da duk masu sauraro mu allah ya maimaita muna shekaru masu albarka da arziki ba shekara irin ta da virus ba yanzu a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha tusile da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma mu na wannan lokacin baba ya ko makeri ne ke cewa a huta lafiya salamu alaikum